a karatun da ya gabata mun yi magana ne akan ya'ul madda wadda muka ga cewa ita ya'un ta madda tana zuwa ne bayan harafi mai kasra kuma ana karanta ta ne kamar yadda ake karanta harafi mai kasra sai dai bambancin shine harafi mai kasra ba a jan sauti yayin karanta shi amma harafi mai madda ya ana jan sautin yayin da za a karanta shi wadda darsinmu na yau kuma zai kasance ne kan wawun na madda kamar yadda dama muka sani harufan madda guda uku muke da su harufan madda guda uku muke da su muna da alifun muna da wawun muna da ya'un mun ga alifun mun ga ya'un yanzu kuma za mu ga wawun shi ma wawun kamar yadda sauran suke wawun na madda akwai yadda ake rubuta shi shine ana rubuta shi ne kamar yadda ake rubuta wawun kamar yadda ake rubuta normal wawun haka ake rubuta shi sannan kuma shi ma kamar yadda ake rubuta alifun a bayan harafin da yake mana bayan wani harafi to haka shi ma ake rubuta shi yana zuwa ne bayan wani harafi sabanin kamar yadda muka gani a alifun a farko yana iya zuwa a saman harafi kaga alifun yana da halaye guda biyu amma ya ulmad yana da hali ɗaya ne haka nan Eh, wawul mad shi ma yana da hali guda ɗaya sannan ana karanta shi ne shi ma kamar yadda ake karanta harafi mai zamma wawul mad idan aka haɗa shi da harafi ana karanta wannan harafin kamar yadda ake karanta wannan harafin in an sa masa zamma kawai bambancin shine irin bambancin waɗanda suka gabata shine shi yayin da aka sa wawul mad in an zo karanta shi za a ja madda za a ɗan ja shi kaɗan ta yadda zai zama na cewa an bambance tsakanin wadda yake da zamma da wadda yake da wawul mad ba tare da eh, wadda yake da zamma ba tare da wawul mad ba ya dole ne zama ya bambanta da wadda yake da zamma da wawul mad wannan shine inda ya fara bayani akan haka da cewa darasi na shida wa alwawul wawun tamadda wadda ga yadda ake rubuta ta rubuta ta wawul sai ke cewa to samma hadhihi alama wannan alaman ana kiranta da mene ana kiranta ne wawul maddiya wawun na madda sai ke cewa wa tuktabu sannan kuma ana rubuta ta ne ba'da harfi almagmum bayan harafin da yake da dhamma kamar yadda kaga alifun ana rubuta ta ne bayan harafin da yake da fatha ko akan harafin da yake da fatha Eh, ya'un da ita ma ana rubuta ta ne a bayan harafin da yake da kasra hakanan ya'un tamad ita ma ai wawun tamad ita ma ana rubuta ta ne a bayan harafin da yake da dhamma sai ci gaba da cewa wa yuqra wa yuqra al huruf alladhi eh, wa yuqra al harf alladhi jaa ba'dahu waw ana karanta harafin da ya riga yi wawun ɗin kenan wawun ɗin na madda ya zo a bayansa ana karanta shi da mene sai ke cewa eh, harafin da wawul maddiya ya zo bayansa ana karanta shi kama yi ƙara'u alharful mazmum kamar yadda ake karanta harafin da yake da zama haka ake karanta shi bambancin kawai shine ma a qalilin min italatis saut kawai bambancin shine za a ɗan tsawaita sauti kaɗan kawai shine bambancin to kaga yanzu mun ga yadda ake karanta harafin da yake da zamma a baya to kaga yanzu tunda dai ka san yadda ake karanta harafi mai zamma kawai ka zo karantawa dan sautin zaka ja ka dan magana ya kare haka ne in ka ganshi alqur'ani mai girma haka zaka karanta shi zaka dan ja sauti ya zama sautin da zaka dan ja ya bambanta da wadda in babu wawun din wadda kamar yadda ya ba zai kawo mana haruffan eh, alihun ba'un har zuwa ƙarshe tare da kuma wawun na madda inda na farko ya fara da alifun da dhamma hamza kenan da dhamma da wawul mad ya ce u u sabanin inda babu ita u kawai za ka ce ka wuce amma tunda akwai wawul mad sai ka ce u sai kuma ba'un da dhamma da wawul mad bu ta'un da madda eh, ta'un da dhamma da wawul mad zaka ce tu sa'un da dhamma da wawul mad zaka ce fu sai jimun da zamma eh, da wawul mad zaka ce ju ha'un da zamma da wawul mad zaka ce hu kha'un da zamma da wawul mad zaka ce hu sai kuma dalun da zamma da wawul mad zaka ce du sai zalun da zamma da wawul mad zaka ce zu ra'un da zamma da wawul mad zaka ce ru sai kuma zayun da zamma da wawul mad zaka ce zu zu normal kenan sai sinun da fata da zamma da wawul mad zaka ce su shinun da zamma da wawul mad zaka ce shu kaga dan ja kawai kadan kake yi sabanin inda ba ta misali shu kawai zaka ce amma tunda akwai wawul mad zaka dan ja sauti sai ka ce shu sannan sai sadun da zamma da wawul mad zaka ce su sai kuma vadun da zamma da wawul mad zaka ce bu ta'un da zamma da wawul mad zaka ce tu wa'un da zamma da wawul mad zaka ce wu ainun da zamma da wawul mad zaka ce ru u sai kuma ghainun da zamma da wawul mad zaka ce ghu fa'un da zamma da wawul mad zaka ce fu haka nan qafun da zamma da wawul mad zaka ce ku kafun da zamma da wawul mad zaka ce ku lamun zamma wawul mad lu mimun zamma wawul mad zaka ce mu sai kuma nunun da zamma da wawul mad zaka ce nu sai wawun da zamma da wawul mad zaka ce wu sabani inda ba ta kawai wu zaka ce wu amma ana sawa dole kana da bukatan ka dan ja kaɗan sai ka ce wu sai kuma ha'un da zamma da wawul mad zaka ce hu ya'un da zamma da wawul mad zaka ce yu wannan shine ƙarshen darasi na shida sannan kafin ya kammala bayani eh, kafin ya karkare ya rufe darasi na shida ya yi wani ishara zuwa ga wani abu wadda shine ya kira shi da fa'ida Kinan zai kare mu da wani abu wadda zai taimaka mana sosai akan maganan abin da ya shafi madda tun daga tunda daga wannan ya kammala da abin da ya shafi madda ya yi alifulmad, ya yi ya'ulmad, ya yi kuma wawulmad to amma kafin ya kammala akwai wani alama wadda shi ma alama ne na madda ba kuma ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba ne shine zai ishara zuwa gare shi shine abin da ya kira da fa'ida in muna duba alƙur'ani mai girma ka buɗe a kowane feji za ka iya samun wannan saboda da wuya ka samu eh, fejin da ba wannan madda ɗin in ka duba rubutun a kowane feji na alƙur'ani mai girma kana buɗewa za ka ga in ka duba rubutun za ka ga wasu daga cikin haruffa zaka ga saman su an rubuta wani dan abu kwancacce kamar tafiyar ruwa zaka ga an dan yi haka haka an dan ja kamar tafiyar ruwa maimakon alif a kwanci a'a zaka ga shi ya dan lankwasa ya taso ya dan lankwasa ya taso kaɗan to wannan alama ce kamar yadda zamu gani muke gani a cikin littafin alama ce da yake nuna mene alama ce da yake nuna madda shi ma amma kawai bambancinsa shi kuma da sauran maddoji shine ya fi waɗancan madodin tsawo tun da dama mun ce in harafi aka sa masa fata kawai za a karanta shi ne normal amma in aka sa masa wawun ko alifun ko ya'un na madda za a ɗan ja kaɗan to amma in ka ga wannan harafin eh, wannan alaman na kaman gudun ruwa ɗin nan kaman tafiyan maciji haka yake alifun ne ɗan ƙarami amma alalan kwashe yake kaman tafiyan maciji in ka duba ka ganshi a saman harafi to za ka ja harafin nan sosai fiye da wadda in wawul ne ko aliful ne ko ya ne. shi za ka ɗan ja shi ya ɗan jawo sosai wadda in mun zo bayani a ɓangaren tajwidi wadda marhala na biyu kenan za mu yi bayanin eh, sautin nawa za a ja shi tunda kamar ana kwatantawa da kidaya misali za a ce ka ja shida ko ka ja hudu ko ka ja biyu misali za ka ce biyar ko shida misali ko yi misali to kaga wannan ana kwatantawa ne da kirge na hannu to amma in muka zo bayani akan tajwidi za mu yi bayani akan madda nawa za a ja amma yanzu a nan abin da ake bukata a gare ka shine ka bambance tsakaninsa da ɗaya daga cikin waɗannan maddojin da suka gabata in su ne an ce za ka ja haka ne za ka ja zai bambanta da in fata ne ko kasara ne ko zamma ne kawai mun fahimci wannan to amma a nan aka ce in ka ga wannan alamar mai kaman tafiyar maciji ko mai kaman gudun ruwa za ka ja ya fi na wawul da aliful da ya ulmad shine ya ba da misali inda ya fara da cewa kafin mu zo zuwa ga misalin fa'ida idza ja'at hadhihi alama idan ka ga wannan alaman in ka wannan alaman akan harafi sai ke cewa fauka ahadil huruful maddiya a saman ɗaya daga cikin harufan eh, madda da muka yi ka gan shi kenan wannan harafin ai wannan alama ɗin mai kaman gudun ruwa za ka iya ganin sa a saman wawun eh, eh, ko saman alifun ko saman ya'un inda ka gan shi a ɗaya daga cikin saman haruffan madda haruffan madda da muka yi guda uku to abun da zai faru shine yake cewa wajabat ya wajaba a nan a matsayinka na mai karatun alkur'ani mai girma wajibi ne ka tsawaita ka tsawaita sautin kar ya zama da cewa ka kuntace sautin ya zama daidai da wawul mad ko ya'ul mad ko aliful mad a'a in aliful mad ne misali zaka ce in fatha ne kawai zaka ce ba inda aliful mad misali zaka ce ba to in kuma ya zama wannan harafin ne akan aliful mad din misali kaga dole kana da bukatan ka ce ba ya zama ka ja sabanin inda babu shi baka da bukatan ka yi wannan ja mai tsawo din amma tunda akwai shi to kana da buƙatan ka ja shi da ɗan tsawo ya fi inda wawul mad ne shi kadai ko inda aliful mad ne ko ya'ul mad shi kadai wannan shine abin da yake so ya bayyana mana a wannan fa'ida din in ka ga wannan harafi wannan alama din a saman ɗaya daga cikin haruffan madda da muka yi wawun alifun ya'un inda ka gani a tare da shi to abun da za ka yi shine mene za ka ja sautin harafin fiye da inda wawul madne shi kadai kamar yadda na bada misali in ba'un aka sanya mata fatha za ka ce ba in kuma ka sanya mata aliful mad da fatha za ka ce ba in kuma ka sa mata kaga wannan alaman a saman harafin maddaɗin, a saman wannan harafin maddaɗin, din wawun ne alifun ne ya'un ne ka ce ne ba ka ja fi wawul mad ko ya'ul mad ko aliful mad ina fatan ya zama an fahimta sai yake da misali zai fito fili a misali sai yake cewa wajaba eh, wajabat ya wajaba ba makawa dole ne kai a matsayinka na mai karanta alqur'ani italatu sauti ka tsawaita sautin azyadu anil miqdar fil hurufil maddiya amma jan zai zama ƙari bi ma'ana fi tsawo akan jan da zaka yi a harufan madda harufan madda da muka yi ana dan ja to amma in ka ga wannan alaman jan ka zai fi tsawo akan wancan jan da zaka yi sai ke cewa mathalan misali in ka duba cikin alkur'ani mai girma zaka ga akwai inda ake cewa insha Allah misali akwai inda ake cewa insha Allah sannan kuma akwai wasu kalmomin ma da suke zuwa da sha'a sha'a shinun alifun sai hamza to a wani lokaci zaka iya ganin cewa alifun din nan da ke gaban shinun an sa mata wannan alama mai kaman gudun ruwa to in ka zo za ka karanta ta za ka ce sha'a sha'a za ka ja da ɗan tsawo fiye da inda ba wannan alaman cewa za ka yi sha'a kawai ya wuce amma inda ita fa dole ka ja yayi tsawo fiye da wancan zaka ce sha'a wannan kenan sannan in eh, wannan kaga zaka ga akan alifin aka sa harafin ɗaya daga cikin harufan madda da muka yi sannan kuma akwai harafi na eh, wani wurin kenan zaka iya ganin an sa ta a saman yawo zaka ga misalin irin si'a si'a to zaka ga sinun sannan sai kaga an sa ya sai a hamza to a saman eh, ya'un din zaka ga an sa wannan alama ta mai kaman gudun ruwa ko mai kaman tafiyar maciji din to in ka gani tunda ya ne sannan baya bane kadai akwai wannan alama din za ka karanta ne si'a si'a wannan ja din za ka ja kaga inda ya din ne kadai eh, ya'un tamadda kenan kawai za ka ce si'a magana ya kare si'a amma inda wannan eh, inda wannan alaman na madda to za ka ja shi ya yi tsawo fiye da inda harafin madda ne kadai za ka ce si'a si'a wannan kenan kaga yanzu wannan ka same shi akan ya sannan kuma yana iya zuwa wani lokaci aka ka samu wannan alama akan wawun to shi ma nafsin magana yadda ka yi wa sauran haka za ka yi masa kawai za ka ja harafin za ka ja madda za ka ja sauti fiye da sautin da inda babu shi za ka karanta kaga kenan za ka ce mene in ka samu misali za ka ga wani lokaci a ƙur'ani akwai harafin eh, kalmar da take zuwa su'a Eh, su'u na daga eh, mummunan abu su'u to wannan su'un in ka zo za ka ga wani lokaci ana ɗora wannan alaman a saman wawun sino wawun sai ga wawun tamadda kenan sai kaga an zo da hamza to maimakon ka ce inda ba, ba alaman nan za ka ce ne su'u su'u to amma tunda akwai alaman kaga dole kana da bukatan ka ja fiye da lokacin da babu ita kaga kenan zaka ce mene su -u. zaka ja yayi tsawo fiye da da babu ita kaga kenan yanzu muna da matakai uku muna da marhaloli guda uku in ma ya zama harafi yana dauke da fata kaga za ka karanta shi ne normal misali in ba ne ka ce ba ko kuma ya zama yana da kasara, za ce bi vamma bo in ya zama ɗaya daga cikin waɗannan haruffan yana da eh, tare da harafin madda za ka ce ba bi bu kaga sannan in ya zama an ɗora masa ɗaya daga an ɗora masa wannan alama mai kaman gudun ruwa ko tafiyan maciji za ka ce ba misali tunda duk da cewa shi baya hawa harafi yana hawa ne kan haruffan madda kan haruffan madda yake hawa kaga kenan in alifun ne zaka ce mene eh, ba in akan alifun yake in akan ya'un yake zaka ce bi misali in kuma akan wawun yake zaka ce bu zaka ja to wannan haka ake mu'amala da wannan alama din wadda kamar yadda ya saba bayan ya kammala wannan darasi na shida ya rufe shi sai ya ce kuma ga aiki na abin da ake bukata a wannan aikin shine yake cewa tamrin na tara aiki na tara uktubil hurufat taliya ka rubuta harufan nan masu zuwa ga sunan ya jero masu marratan wahida sau ɗaya kawai sau ɗaya kacal thumma qara'aha sannan ka rubuta eh, ka karanta ta bayan ka rubuta kenan sai ka zo ka karanta thalatha marratin bitamahul karanta ta sau uku sannu a hankali ɗaya bayan ɗaya sauti ya fito komai ya fito ta yadda in daidai ne za a gane cewa daidai ka karanta in ba daidai bane za a fahimci ina ne kai kuskuren a gyara maka ga sunan ya kawo su da yawan gaske kuma duk in ka fahimci eh, karatuttukan da aka yi a baya ka haddace abubuwan da ya kamata ka haddace abu mai sauki ne za ka iya yin sa ba tare da wani wahala ba sannan sai kuma eh, aiki na goma inda yake cewa ikra marratain waɗannan harufan da za su zo alharufa taliya waɗannan harufan da za su zo ka karanta su sau biyu harufan da za su zo ɗin ka karanta su sau biyu mahulin wa dikka amma in ka tashi karantawan ka karanta sannu a hankali sannan kuma ka zurfafa wurin dubawa lokacin da kake karantawa sannan kuma ka zurfafa wurin karantawa ka karanta bisa ka'ida sannan kuma ka duba daidai yadda ya kamata ka karanta yadda ya kamata ba da sauri ba kenan ka bi a hankali sosai ka nitsa ka tsananta wurin duba harafin da ka karanta da kuma duba zuwa ga mene duba zuwa ga sautin yadda ake karanta shi wannan kenan sannan kuma sai aiki na goma sha ɗaya yake cewa aikin da za a bayar shine udhkur adada kullum min al-fatha wal kasra wal dhamma wa huruf al-maddi fi tamrin raqam at abin da yake so da kai anan shine ka koma aiki na tara tunda akwai aiki na tara da ya bamu shine a baya yana baya in ka koma aiki na tara in ka koma ka duba ka kirga eh, fatha guda nawa ne a wannan aikin gaba daya kasara guda nawa ne ya zo kasara sau nawa ya zo a wannan aiki na taran ba a darasi na ba a darasi na tara ba tunda darasi na shida muke a aiki na tara ka duba ka gani madda eh, fatha nawa ne Kasara nawa ne ka faɗa zamma nawa ne ka faɗa sannan harafin madda haruffan madda guda nawa ne su ma ka faɗa wannan shine aikin da za ka rubuta shi a littafin da kake gudanar da ayyuka sannan ga wuri ya baka fili ka rubuta kowanne ka rubuta adadin ga adadul fatha sai ka rubuta guda nawa ne adadul kasra sai ka rubuta guda nawa ne adadul dhamma ka rubuta guda nawa ne adadul alif mad maddiya ka rubuta guda nawa ne adadin eh, alifin alifun na madda kenan adadul ya'ul maddiya shi ma ka rubuta adadul wawul maddiya shi ma ka rubuta kowanne ga fili ya baka ka rubuta a littafin sannan kai kuma za ka rubuta ne a littafin ka na aiki insha Allah ta'ala wannan shine karshen darasi na shida a darasi na bakwai zai yi mana magana akan sukun wanda shine dauri wanda za mu gan a nan gaba me ya kunsa me yake tare da shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu hidimtawa littafin sa mai tsarki kuma ya sanya mu a ceton alkur'ani mai girma ranar gobe kiyama asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka